Kaunataccen Ubangiji godiya ga Allah Uba wanda ya nuna mana wannan rana ranar Litinin kwanan wata uku cikin watan Janairu watan farko shekara dubu biyu da ishirin da biyu kan jawabinmu ya ce yadda ake magance tsaunuka kashi na ɗaya. Yadda ake magance tsaunuka kashi na ɗaya. Karatuna daga fitowa Sura goma sha hudu aya sha uku zuwa sha takwas. Fitowa Sura goma sha hudu aya sha uku zuwa sha takwas. sai Musa ya ce wa jama'a, Kada ku tsorata, ku tsaya cik, ku ga ceton Ubangiji wanda zai yi muku yau, gama matsarawan nan da kuke gani yau, ba za ku kara ganin su ba faufau. Ubangiji zai zai yi yaki domin ku, sai dai ku tsaya kuru. Sai Ubangiji ya ce wa Musa, Me yasa kake yi mini kuka? faɗa wa Isra'ilawa su ci gaba, daga sandanka ka mika hannunka a bisa bahar, ka raba shi, domin Isra'ilawa su taka busheshiyar ƙasa cikin bahar su haye, ni kuwa zan taurare zukatan masarawa domin su bi su, ta haka zan ci nasara bisa fir'auna da rundunansa da karusansa da mahayan dawakansa masarawa kuwa za su sani ni ne ubangiji sa'ad da na sami nasara bisa kan fir'auna da karusansa da manyan dawakansa bari ubangiji Allah ya albarkaci karatunsa amin ayar ambatawa da aka bamu wato ayar hada cewa tana daga ishaya sura 40 aya 31 ishaya sura 40 aya 31 amma waɗanda suka dogara ga Ubangiji za su sabunta karfinsu, za su hau da fikafiki kamar gaggafa, za su gudu ba za su gaji ba, za su yi tafiya ba za su tsuma ba. Ishaya Sura arba'in aya talatin da ɗaya. Amma waɗanda suka dogara ga Ubangiji za su sabunta karfinsu, za su hau da fikafiki kamar gaggafa. za su gudu ba za su gaji ba za su yi tafiya ba za su tsume ba bari ubangiji Allah ya ba da fahimta amin kan jawabi da ta ce yadda ake magance tsaunuka wato dutse kenan yadda ake magance tsaunuka tsaunuka ko dutse a cikin batun tattaunawar yau suna nuna alamun matsaloli ne da kalubale na rayuwa. Akwai waɗansu tsaunuka wanda dole ne kawai a ci karo da su a rayuwa. Wato cikin rayuwa akan ci karo da duwatsu. Wannan duwatsu da muke magana ana maganan matsaloli da kalubale na rayuwa. Littafin Ishaya Sura arba'in da uku aya biyu, littafin Ishaya Sura arba'in da uku aya biyu ta tabbatar da cewa za mu bi ta ruwaye da wuta duk da haka ba za mu zama masu fama da bala'insu ba fahimtar wannan da gaske da wuri shine mafi kyau Kaunace kaunataccen ubangiji menene abin nufi a nan abin nufi shine mu san cewa cikin rayuwa tafiyar rayuwa lalle dole ne a fuskanci matsaloli da kuma kalubale shi yasa aka ce za mu shiga cikin ruwa za mu shiga kuma cikin huta amma babban abin karfafawa shine shi ubangiji ya ce cikin wa'annan duka yana tare da mu ba zai bar mu ba don haka mun san muna tare da nasara sanin wannan da wuri yana taimako domin kowane hali aka shiga an riga an san cewa an faɗa irin wannan zai iya kasancewa amma ubangiji na nan yana bishewa bari ubangiji ba da fahimta amin a cikin karatunmu na yau da muka yi mun karanta game da haɗuwar duwatsu na alama guda biyu wato idan muka duba a baya da gaban 'ya'yan isra'ila za mu ga cewa rundunan fir'auna tana bayansu tana ƙorinsu wato fir'auna da sojojinsa da karusinsa amma kuma a gabansu akwai ita bahar maliya wato jan teku ga ta nan ta tare musu hanya kaunacecen ubangiji duk wayannan duwatsu ne za a ce da su wato saunuka ne duk da haka an kubutar da su ta hanyar mu'ajizai daga tsanukan nan guda biyu wato a ƙarshen labarin za mu ga cewa sun tsira daga hannun fir'auna kuma sun shiga cikin jan tekun nan sun yi yawo a busheshen ƙasa a yau za mu yi la'akari da wasu hanyoyi don maganta tsaunuka ko duwatsu da ke kawo cikas da cin gaba a rayuwa hanya ɗaya ta magance tsaunuka ko duwatsu ita ce idan aka fuskanci wannan dutsen sai a ja da baya a koma amma wannan hanyar ba ta da kyau domin wata watakila za a sake fuskantar irin wannan dutsen ko tsaunuka. idan muka duba littafin lissafai sura goma sha hudu aya ɗaya zuwa hudu littafin lissafai Sura goma sha hudu aya ɗaya zuwa hudu mu karanta shi ga baki ɗaya domin fahimta. Idan aka ci karo da dutse, to in ana so za a iya gudu a koma baya. Amma gobe fa, yaya za a yi idan aka sake cin karo ko ya zama tilas a sake bin hanyar da dutse nan yake. Bari Ubangiji ya ba da fahimta abin. Hanya ta biyu mun ce nan farko shine a juye a koma baya in an ci karo da dutse hanya ta biyu ita ce a zagaya dutsen wato maimakon koma baya sai a zagaya dutsen domin a wuce kuma wannan na iya zama aikin motsa jiki ne kawai a banza na tsawon rayuwar kamar yadda 'ya'yan Isra'ila masu tawaye da marasa ban gaskiya waɗanda suka yi ta yawo suka ta ɓata lokaci a hamada menene abin nufi shin in dutsen nan da za a zagaya shi in ƙato babba ne mai girma ya fi ƙasa ya mamaye kasace da yawa to yaya za a yi a zagaya irin wannan dutsen shine misali da ake bamu ubangiji kuwa ya husata da isra'ilawa ya sa su su yi ta yawo cikin jeji shekara arba'in har dukan tsaran da suka aikata mugunta a gaban Ubangiji suka mutu suka kare. Za mu ga wannan a cikin littafin lissafai, Sura talatin da biyu aya sha uku, littafin lissafai Sura talatin da biyu aya sha uku ko kuma littafin kiɗaya. Wato, mun ga cewa da ikon Ubangiji ya bar ‘ya'yan Isra'ila suna ta juyewa guri ɗaya suna zagayawa har shekaru arba'in. Wannan yana nuna mana cewa idan wani tsayin an ce za a zagaya dutsen a kewaye ne, to za a iya ɓata lokaci, an ce mana har duk wanda suka ma Allah laifi suka mutu domin shekaru arba'in suna guri ɗaya suna zagayawa. bari ubangiji Allah ya kawo mana sauki da fahimta a cikin sunan Yesu amin wani abin lura a cikin darasi da ke tsama inda muka yi karatu a littafin kiɗaya ko littafin lissafe sura 32 aya 13 littafin lissafe sura 32 aya 13 darasin shine cewa yin yawo da kewaye dutse na iya zama alamar cewa Allah yana fushi da a wanda ke wannan alama ce da ke nuna cewa an rasa tunani ko kuma sanin hanyar da ta dace kaunataccen ubangiji idan aka saba wa Allah to yana iya faruwa mutum ya yi ta yawo kawai babu ƙibla wato bai san inda ba san inda aka dosa ba babu tunanin hanyar da ya cancanta babu kuma sani bari ubangiji Allah ya ɗauke mana wannan a cikin sunan Yesu duk mutum idan aka sadu da irin wannan hali inda babu cin gaba ba karuwa to a dawo gurin ubangiji a tuba a nemi ceto kuma domin wannan shine kaɗe hanya ɗaya tullo don samun jagora zuwar cikakkiyar kadara menene wannan hanya ita ce ta wurin Yesu Kiristi. wanda ya gaya mana cewa a cikin Yohana Sura goma sha hudu aya shida, Yohana ko Yahaya Sura goma sha hudu aya shida, Yesu ya ce mana shi ne hanya, shi ne gaskiya, shi ne kuma rai, ba mai zuwa wurin uba sai ta wurinsa. Ba a nan kaɗe ba, a littafin Filibiya Sura hudu aya sha uku, Filibiya Sura hudu aya sha uku, ta ce, zan iya yin komi ta dalilin Yesu Kristi shi mai mara min baya wato idan ana tare da Yesu ana samun iko na cin nasara kaunataccen ubangiji don gujewa zagayawa cikin daira ko hamada kada ku juya baya ga dutsenku maimakon haka ku fuskanci wannan dutsen a cikin sunan Yesu Kristi. Haka kuma ku dogara ga Yesu Kristi, a ƙarshen ta za a samu nasara. Kaunacecen Ubangiji, bisa ga ayar hada mu ta yau ba za a kunyata ba, wato ba za a sha kunya ba, amma a karfafa a fuskanci lamari a yi nasara a kan kowane dutse da ke hanyarku a cikin sunan Yesu Kiristi mai girma amin kaunataccen ubangiji inda aka mai da hankalinmu a yau addu'a ce aka bamu addu'a na nan kamar haka uba ina rokonka ka taimake ni in fuskanci kalubale na rayuwa ka kuma bishe ni daga gare su a cikin sunan Yesu amin maimaitawar addu'a uba ina rokonka ka taimake ni in fuskanci kalubale na rayuwa ka kuma bishe ni daga gare su wato in yi nasara a cikin sunan Yesu Kristi. Amin. kaunacecen Ubangiji, karatun littafi mai sarki cikin shekara muna cin gaba da farawa Sura takwas har zuwa Sura sha ɗaya. Karatun littafi mai tsarki cikin shekara muna cin gaba da farawa Sura takwas har zuwa sha ɗaya. Kaunataccen Ubangiji, godiya ga Allah Uba. wanda ya ba mu zarafi mu kasance cikin masu rayuwa haka kuma yana nuna mana yadda ake magance tsaunuka ko duwatsu wanda suke kawo mana kalubale cikin rayuwa bari ubangiji Allah ya ba da ikon moran wannan haka kuma bari wannan rana ya zama rana mai albarka mai alheri mai wadata sai kuma gobe idan Allah ubangiji ya kai mu za mu sake jin wata fassara والسلام